Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole, tare da Bashir Ibrahim Idris. Halarta kudaden haramun da kuma amfani da kudade wajen taimakawa 'yan ta'adda na daga cikin matsalolin da hukumomi ke fuskanta kai tsaye a kasashen duniya sau tari akan zargi jami'an bankuna da taimakawa masu sace dukiyar jama'a wajen karkata akalarsu ko kuma kwashe su zuwa kasashen duniya yayin da ake zargin cewar akan kuma yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen tallafawa 'yan ta'adda wannan ya sa hukumar da ke yaƙi da halarta kuɗaɗen haramun ta ƙungiyar ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas da ake kira jiyaba ta shirya wani taro na musamman ga jami'an bankuna da masu canjin kuɗi da kuma masu sayar da motoci da gwalagwalan mata domin faɗakar da su illar da ke tattare da wannan aiki yau shirin namu zai duba wannan taro wanda ya janyo masana daga sassa daban-daban amma da farko ga babban jami'in sadarwar hukumar ta jiyaba mr timothy melaye yana bayani kan dalilin taron to mahimmancin wannan taron namu shine mu wayar da kan wayannan masu aiki na bankuna ko na wanda suke kira insurance da kuma wanda suke sai da wasu kayayyaki ma kamar masu sada gulagule masu sada motoci masu aikin kamar su hotel aka yawanci mutane wanda suke hada irin abubuwan da ba mu so suna irin wannan aikin suka kawo ta'addar da ba mu so so wannan ainihin taron shi na waye da kansu wanda suke abin da muke kira terrorism aikin ta'addanci su da kansu sukan amfani da kuɗi da yawa in ba kuɗi ba su sayan ba su yaɗa bambu in ba kuɗi ba a yi sayan bindiga kamar a ce bindiga wanda ake kira AK47 yanzu ainihin shi yansu akwai tsada sai da kuɗi ake yin wannan wannan taron ainihin shi shine na waye da kan wayan mutane su san aikin da za a yi a ana so a samun kuɗin da suke aikin da shi ai sai da ruwa kifi ke surviving in ba ruwa aka cire kifi a cikin ruwa shikenan sai ya mutu to masu aikin wannan dace su ma aka cire kuɗi daga gare su ba su samun kuɗi za ga cewa aikin da ba su ka kare ba su yayi so wannan waye da ka mutanen nan ne ka sun ga yawo da kuɗi ta hanyar bankuna ko yawo da kuɗi ta wasu hanyoyi shine muka haɗa wannan taro a waye da kan wanda masu aikin nan su san me ya kamata su yi inda akwai abin da ka gani suka cewa a ah, wani ya fito da kuɗi kaza ya aika kuɗi kaza waje kaza aka ga alama wannan kuɗin za a yi aikin da bai kamata da shi ba sai su iya giya masu tsaro a san me za a yi a ana wannan tsari ne zai sa ƙarshen wannan kashe da muke samu a mr Bismillah ya ce gano hanyoyin samun kuɗin da 'yan ta'adda ke yi da kuma daƙile su zai taimaka gaya wajen magance matsalar ta'addanci. Aini din da ka gani cewa masu ta'addancin na suna saru lalle kan akwai kuɗi. an yi kokari yanzu ana fara ta yakin da sojoji suke yi amma mun ga cewa ba yakin sojoji kadai zai iya karar da wannan ba lalle kan ya kamata a samu ta ina suke samun kuɗin da suke karar da wannan aiki shi ma wannan wani anya ne daban wanda ya kamata a tsayar da wannan aiki ba za a samu karuwa ba ne in an duba kamar najeriya yanzu ai allah ya dan gorace an samu raguwan wannan aikin amma aiki bai kare ba tunda har yanzu ana kashe kashen nan har yanzu ana dan samu suna zuwa a da bindiga ko a sa bamba wani guri to in dai har ba daina wannan ba to yaƙi bai ƙare ba ana yaƙi ta hanya ɗaya ta sojoji wannan ma wani hanyar ne kuma na ana su samun kuɗi in ba samu kuɗi ba ai shi ma zai rage wannan abin shi sa wannan taron muka sa wannan malam aminu isa buhari shine wakilin babban bankin najeriya wajen taron kuma ya yi tsokaci akan matsalar mun zo wayar da kai ne zuwa ga mutane wayanda suke aiki a cikin bankuna da wasu ma'aikatan kuɗi da kuma ma'aikatan gwamnati da suke kula da wa'annan ma'aikatun kamar ma'aikatan central bank da ma'aikatan nicom da national insurance commission da ma'aikatan securities and exchange commission da ma'aikatan special control unit against money laundering a nigeria wanda yake a cikin ministry of trade and finance mun tambayi jami'in irin girman matsalar da ake samu a nigeria. Ah, akwai cin nasara sosai amma ba tare da gwarzon aiki ba saboda babban banki na najeriya wato cbn ya tabbatar da cewa an hana halatta irin waɗannan kudaden da hana halatta bayar da kuɗi game da 'yan ta'addanci yana cikin abubuwan da ita babban bankin na najeriya ya ɗauka a muhimmanci kan kowane abubuwa cikin ayyukanta saboda in ka fahimta yanzu a najeriya irin wannan ta'addanci da rashawa su ne babban abubuwan da suke damun ƙasar nan saboda in babu kwanciyar hankali sannan kuma eh, kudaden mu ana sassace su ana kai su kasashen waje ko wasu wajaje idan gwamnati ko bankin babban eh, banki na najeriya ba su tashi tsaye ba suka hana irin wayannan abubuwan karshen ƙasar nan ba kyau saboda haka eh, babban banki na najeriya eh, central bank yana ƙoƙari duk inda resources na shi yake yana sa shi kan faɗa da wayannan abubuwan biliyamin inuwa ya kasayi shine wakilci bankin jais wajen taron kuma ya bayyana mana matsayinsu kamar haka. eh wannan taro gaskiya zai a ah, matuka zai taimaka wajen yadda wannan manufa domin kuwa zai kara fito mana da wasu hanyoyi da kuma yadda za mu iya tafi da aikinmu na gano irin wannan kudaden da suke shigowa ta cikin bankuna domin ah, su ɗauki nauyin yin tafiyar da wannan ta'addanci da ake yawan yi a najeriya da kuma duniya baki ɗaya. To kowace ruwa bankin Jais ke taka wajen magance irin wannan matsala? Eto eh kasan mu da yake ah, yan kasuwa ne so duk wanda ya kawo mana kuɗi ba za mu ce ba za mu karɓa ba ko da mun riga mun san cewar a'a na haramun ne kuma ya same shi ta wata hanya wadda ba daidai ba ba za mu ce ba za mu karba ba za mu karbi wannan kuɗi sai dai idan mun karɓi wannan kuɗi to akwai kuma hanyoyi da ake bi na a ah, yadda sako ko kuma a gaya wa kamar central bank of nigeria ko kuma nfiu domin cewar a kuɗi kaza ya shigo kuma ga ta hanyar da ya shigo so ga kuma me shi so dama akwai irin wannan yadda ake kai wannan rahoto zuwa wanda suke kula da irin wayannan al'amura so duk lokacin da muka karɓi wannan kuɗi za mu iya yadda wannan abin nan amma mu a matsayin mu na 'yan kasuwa dama ba za mu ce za mu karba ba kuma ba daidai ba ne ma ko da mutum ka san cewa wannan kuɗin ɗaukowa ya yi ba nasa ne na halak ba ya kawo sannan ka ce za ka mai da shi in kai haka ka ma ba shi damar da zai je ya kai wani gurin ya kiya abin nan so amma yayin da ka karba ka kai wani bangare na yadda za a kama wannan abin nan din kuma za a gano me ma ne asalin wannan kuɗin ta ina ya samu kuma a bincike yadda binciken zai tafi daidai Alhaji Muhammadu Abdullahi Barau daga karamar hukumar Kanam da ke jihar Plateau na daga cikin waɗanda suka halarci taron kuma ga tsokacin da yi. a wannan taron gaskiya ba abin da zan ce sai gode ma Allah maɗaukakin sarki da kuma ita hukumar yaƙa da kudaden haram na afirka ta yamma wanda ta tsara wannan taro don wayar da kan ainihin mu 'yan kasuwa da masu harkan gwalagwalai da kuma sauran harkokin da suka shafi mu'amala da kudade wurin fahimtar da mu yadda za mu yaƙi halatta kudaden haram da kuma amfani da kudade wurin yaƙi da ta'addanci dangane da zargin cewar bankuna na taimakawa masu sace dukiyar ƙasa sai ka da baki ya ce gaskiya wannan matsala ne sosai domin kuwa kwashe kudaden haram din nan kudaden nan amfani da su kamar da kace ana amfani da su bankuna da kuma manyan ma'aikatan bankuna wurin fita da wayannan kudaden domin kuwa shi yake kawo cima baya da kuma halin da muka samu kanmu a shi kan shi yake da ko kuma ta'addanci da ake fama da shi ya faru ne saboda talauci da rashin ayyukan yi da matasa da kuma mutane ke ciki to idan dai muddin ita gwamnati za ta tashi za ta yi azama wurin yaƙi da wayannan al'amuran zai sauƙaƙa mana al'amura domin kuma matasa za su samu ayyukan yi sannan zai taimaka wurin ainihin raya ƙasar da kuma ci gaban ƙasa gaba ɗaya. A ƙarshe mun tambayi Mr. Melaye burin da suke da shi dangane da wannan taro. To, wannan burin mu dai akan wannan taro shine cewa wayannan an sun kansu ya wayu su san me ya kamata su yi. Ƙarshen wannan ba su samun kuɗi kuma a rage kashe kashe da ake sama ƙasa tare da ci Allah ya kare mana shi a samu ƙasa a samu saman lafiya. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin bakin namu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma mu Ibrahim Tukur Kefi. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.